قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤرف رحمه الله كتاب الاستسقاء na'am yaqulu al-mu'allif muallif imam al-bukhari yace kitabul istisqa haka zo a riwayar al-asili kitabul istisqa faqat wadansu wata nusar riwayar hamawi da al-kushmayhani yace abwabul istisqa al-istisqa ma'anarsa neman shayar da ruwa daga wani mutum ya ne ga kai ko ga wani ka nemi a shayar da kai ko a shayar da wani ruwa ka nemi wannan daga wani a larabci shine ma'anar istisqa ai talabu suqiya neman shayar da ruwa amma a shari'a shine talabu as a talabu as-saqi talabu saqi al-ma'i min Allah inda husul al-jadab ala wajhin makhsus neman shayar da ruwa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin wato fari ta fuska wadda take keɓantacciya duk ba ta ko'ina ba ta ya ake ba akwai hanyar da ake yin ta a shari'anci to wannan shine yadda ma'anar take take a cikin shari'a neman wato shayar da ruwa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kun ga kenan nau'i ne na addu'a nau'i ne na addu'a akan abin da ya shafi al'umma baki daya akan abin da ya shafi al'umma baki daya kuma wannan asali ne na cewa abu bukata wato maslaha wadda ta shafi al'umma ga baki daya ko ije barna wadda ta shafi al'umma baki daya abu ne wanda ake so al'umma ga baki daya sai tarayya a cikinsa al'umma ga baki daya sai ta tarayya a cikinsa kamar yadda za mu gani to wanda ya nuna muhimmancin wato jama'a a cikin tsarin addinin musulunci ba kowa ya zamanto shi kansa kawai ya sani ba ko kuma ya rinka abinsa shi shi kadai a haɗu domin a yi abu wanda zai tabbatar da maslaha ga kowa da kowa ko kuma ya ije barna ga barin kowa da kowa to wannan abin da ɗaya daga cikin manyan darussan da shi istisqa'i al yake koya mana wato akan cewa abin da ya shafi al'umma baki ɗaya a haɗu domin a janyo makai wannan maslahar ko a ije makai baki ɗaya wato ɓarnar da take ta dumfare su kowa da kowa na'am na'am باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء نعم يتي باب الاستسقاء باب نيمان شايد دروا وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء da kuma fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen da kuma fitar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin istisqa'i wato wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake istisqa'i kenan al-khuruj a fita idan aka fita din nan a domin a yi neman shayar da ruwa to kamar yadda malamai suka ambata daga cikinsu hadda ibn al-mulaqin a sharhinsa na wannan littafi al-bukhari wato at-tawdih littafinsa at-tawdih fi sharh al-jami' as-sahih yace istisqa yana zuwa ta fuska wadda take wadda take mafi wadda take ita ce mafi adina mafi kankanta ita ce addu'a kawai addu'a ba tare da je addu'a da cewa ko a cikin hudu ba ko a cikin sallah ko a bayan sallah ba sannan ya ambaci ta biyu yin addu'ar bayan sallah bayan sallah farilla sannan ta uku ya ambaci a fita a yi sallah a yi addu'ar istiska to amma ya abin nan bai ambaci yin istisqa'i a cikin hudu ba ba wanda ya afku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika yin istisqa'i da addu'a bayan sallah wannan ba a samu wani afar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da malamai sun ambace ta kamar malaman shafi'iyya da malaman hanabila saboda duba da cewa bayan sallolin farilla lokaci ne da yake ake karban addu'a kamar yadda ya zo a hadisin tirmidhi cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wace addu'ar aka fi samun ijaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin tsakiyar dare da kuma bayan sallolin farilla to a kun ga a cikin istisqa ana an faɗi waɗannan nau'o'i an yi istisqa'i da addu'a kawai ba tare da kasancewa a cikin sallah ba ko ba a cikin sallah ba an yi addu'ar istisqa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba akan mimbari wani mutum ya shigo kamar yadda zamu gani a hadisin Anas ya shigo da hadisin abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yayi addu'a ta noman ta Allah ya shayar da darwa. sannan an yi istisqa'i ta fita a je ayi sallah a lokacin walaha sannan ayi addu'a ana fuskantar alƙibla. ita ce wanda ta salatul istisqa to wataƙila za mu ce menene hikimar cewar in aka tashi a bayan wato ai ake sallar istisqa a lokacin walaha a fita waje a yi ba a yin ta a lokacin karshen dare bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wata addu'a ce aka fi amsawa yace addu'a da aka yi a karshen dare to menene hikimar ba a ce za a yi ta a karshen dare ba sai dai a ce ma mutane su fita a farkon dare to zahiri shine akwai in aka ce za a yi istisqai a ƙarshen dare akwai mashakka ka ce ma mutane su fito domin a yi sallar roƙon ruwa a ƙarshen dare akwai mashakka sannan abin da aka rasa na yin na samun ijaba a ƙarshen dare za a same shi na taron da ake yi a farkon rana tunda in aka haɗu ga baki ɗaya al'umma ta haɗu akwai kaunar ijaba duk da liman ne kadai zai yi addu'a amma sauran mutane suna yin ta amin to wannan zai zamanto cewar madinna ce na ijaba to sai kuma wani nau'i na biyar na istisqa wanda shi ma ba su faɗe shi ba amma kamar yadda zamu gani a cikin hadisai akwai ishara gare shi shine ayi addu'ar istisqa a cikin qunut a cikin kunut kamar yadda za mu gani a babin da zai zo a hadisan abu abi huraira na addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na Allah ya saukar da fari ga ƙuraishawa lokacin suna kafirai to kaga akasinsa shi ma zai tabbata kamar yadda za zamu gani saboda haka duk wayannan anwa ne na istiska nau'o'i ne daban-daban na shi wato al istiska afdaluha mafi falalarsa wa a'laha mafi daukaka shine a fita waje a ayi sallah a biyu sannan a yi hudu ba sannan a yi addu'a ita ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma shine maksudin imamun buhari bukhari da kulla wannan babi shi yasa ya sanya shi a cikin kitabus sala wato daga cikin nau'i na salloli da suka tabbata cewa sunna ne akwai sallar da ake yi domin neman shayar da ruwa salatul istisqa sunna ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a cikin jama'a ya kuma dawwama ya kuma yi muwazaba akan ta koyaushe aka zo aka ce a yi addu'ar istisqa ya yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba saboda haka wannan dalili ne akan cewa sunna ce domin ita sunna shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da ya yi kuma ya bayyana shi ga jama'a su gani to wannan shi ake ce ma as-sunna na'am قال حدثنا أبو نعيم نعم شيني الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان يتي سفيان ابن سعيد الثوري يا زنت منا حديثي عن عبد الله بن أبي بكر دقى عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم القائل المدينة نعم عن عباد بن تميم دقى عباد ابن تميم عن عمه قال دقى بفنسا شيني عبد الله ابن يزيد ابن عاصم نعم عبد الله ابن يزيد أتكين صحابي قدا بيوني akwai abdullahi ibn yazid ibn asim wannan kenan shine sahibul wudu shine ya ruwaito hadisin alwarar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abdullahi ibn yazid ibn abd rabbih sahibul azan shine ya ruwaito mafarkin yin kiran sallah to waɗansu sun yi khalɗin su suka ce wannan abdullahi ibn yazid din ibn sahibul azan ne imam al-bukhari ya ci gyaran sa kamar yadda zai zo a baban babi guda biyu abdul ammihi babban shi abbad ibn tamim shine abdullahi ibn yazid ibn asim na'am qala kharaja an-nabiy sallallahu na'am abdullahi ibn abdullahi ibn zaid ibn yazid nake cewa abdullahi ibn zaid eh abdullahi ibn zaid eh ahsan abdullahi ibn zaid ibn abd ibn asim da abdullahi ibn zaid ibn abd rabbihi na'am ahsantum yazid nace ko a wahami ne kuskure ne abdullahi ibn zaid na'am qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu wa sallam ya fita yana neman shayar da ruwa wa hawwala rida'ahu wa hawwala rida'ahu ya juya wato mayafinsa ya juya mayafinsa zai zo babu da ya a kan wannan ma'anar juya mayafin amma wannan ya tabbatar da wannan sunna fita domin yin istisqa kuma wannan hujja ne ga jumhur cewa idan za a yi istisqa ana fita bayan gari ana fita bayan gari ba a yin sallar istisqa a masallaci ba a yin istisqa a sallar istisqa a masallaci sai dan sai idan akwai bukatar ai a haka amma sunna a fita gari muna yara da a garin nan haka ake a santalman an san santalman kun ga inda inda kotun ah, high court yake high court da shari'a court a nan filin ake sallar roƙon ruwa da nan ake zuwa ake yi muna ƙananan yara haka aka tafi da mu lokacin limamin kano ibrahim alhaji haka aka tafi a shuru za ka ji da ƙasƙanci fit ake yi a tafi sannan aje a sallar roƙon ruwa amma daga baya aka zo ana yi a filin idi to shi ma yawanci yanzu kusan sai ka ga da wuya akan yi da wuya a yi inda an kyauta ma shi ne a yi a kan mimbarai ko kuma a haɗu a masallaci a yi addu'a amma da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya sunnata mana ya fita domin ya sallar lokon ruwa na saboda haka wannan ya tabbatar da wannan sunna wannan kuma hujja ne ga jumhur sabanin imam abu hanifa da ya ce a fita a yi addu'a amma ba za a yi sallah ba don shi bai san sallah ba bai san sallah lokacin istisqa'i ba shi yasa za ka dubi kusancin Abu Hanifa da sahabbai tabi'i ne amma wannan sunnar ta buya a gare shi saboda ka babu mamaki malami komai iliminsa wata sunna ta buya a gare shi shi yasa kuma manyan almajiransa guda biyu Abu Yusuf alƙadi qadi Yaqub ibn Ishaq da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani manyan malaman su biyu wanda aka yi fi da sa'iba Abi Hanifa sahabban Abu Hanifa suka saba masa su suka ce kamar yadda sauran jumhurin malamai suka ce in aka fita domin istisqa'i za a yi sallah sannan a yi addu'a na'am babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wa ij'alha alaihim sinin kasini yusuf na'am wato babin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ij'alha alaihim sinina Allah ka sanya wato ka sanya shekarun nan su zamanto shekarun fari ka sini yusufa kamar shekarun farin da aka yi lokacin annabi yusuf su ne shekara bakwai ya yi wannan mugunyar addu'ar ga ƙuraishawa saboda wato a gabasu da Allah da addinin Allah da kuma musulmi wannan yana ishara ya zuwa ga abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin surat Yusuf mai ake min ba a ba'di dhalika sabqun shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa min mimma a sannan shekaru guda bakwai su zo masu tsanani da duk abinda wato kuka yi girbi da shi duk abinda kuke samun za su cinye su ya zamanto ba a samu komai ba na amfanin gona tsawon shekara bakwai fitur na'am قال حدثنا قتيبة نعم قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن مغيرة يتي حدثنا مغيرة بن عبد ابن عبد الرحمن شيني الحزامي بعد المخزومي بعد نعم عن أبي الزناد دقى أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج دقى الأعرج شين عبد الرحمن بن هرمز وإن ندم على من مدينة نعم عن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جواء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يا كسن جي إذن يدقو كنسا دقرك أركرشي تسلى يقول ينا جوا اللهم أنج أيش ابن أبي ربيعة الله كسر تبدأ ayyash ibn abi rabi'a Allahumma anji salamata bin hisham Allah ka tsirar da salamata bin hisham اللهم أنجل وليد بن الوليد الله كثير وليد بن الوليد اللهم أنجل مستضعفين من المؤمنين الله كثير رونا نادق تكم اللهم اشدد وطعتك على مضر الله كثننت عقوبرك أكم مضر سوني متانا مكة دكي ويد إتنا كافرين نعم اللهم اجعلها سنين كسني يوسف الله كسن ياسوس زمن تو شكرون فري كما شكرون فرن النبي يوسف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما النبي صلى الله عليه وسلم يجي غفار غفر الله لها غفار غفر الله لها قبيلة غفار ألا غفر تامتا وأسلم سلمها الله وأسلم قبيلة أسلم سلمها الله نعم. ألا يأمن تدئتا نعم. قال ابن أبي الزناد ابن أبي الزناد يجي أحديث سا عن أبيه دقى بابا سا هذا كله في الصبح وانا دكا ننسى أسلم أسباج da kunga ga wannan kunuti kenan ya tabbatar da kunut to me munasabarsa da kawo shi a kitabul istisqa wato idan an yi kunuti akan abin da ya shafi al'umma akan abin da ya shafi al'umma gaba daya to ai neman shayar da ruwa shi ma abu ne wanda ya shafi al'umma gaba daya za a iya yin kunuti a kansa kuma idan an yi kunuti na Allah ya kawo fari akan kafirai to ya dace ai kunuti Allah ya kawar da fari ga muminai aka sa shine maksudin imam bukhari da wannan to wannan kun ga ya tabbatar da na farko dai mawdu'in al-qunut cewa idza rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati al-akhira in ya dago kansa daga raka'ar karshe to shi wannan hujja ne ga wanda suka ce qunutun nawazil qunuti da ake yi lokacin wato wani abu da ya sauke shafi al'umma ana yin sa ne ba'da ruku'i a raka'a ta karshe bayan ruku'u a raka'a ta karshe sannan kuma an tabbatar kamar yadda wannan ziyar wannan ta'liqi ya nuna a sallar asuba ce a wata riwayar ta hadisin an ce a hadisin abin Huraira an ce a sallar Isha a riwayar hadisin Ibn Abbas ma an ce a dukkan salloli dukkan salloli biyar duk wannan ya nuna za a iya yin kunutun nawazil a cikin sallolin biyar gabaki daya amma dai wannan ya tabbatar da shi a cikin sallar asuba to a ciki ga abinda aka ruwaito ya faɗa ya ce Allahumma ji ayyash ibn rabi'a shi ayyash ibn abi rabi'a shi dan baffan abu jahal ne a dan baffan abu jahal ne dan shi abi rabi'a shine amr ibn al-mughira dan uwan hisham ibn al-mughira a wato mahaifin abu jahal tunda shi abu jahal shine amr ibn hisham ibn al-mughira to shi wannan ayyash ayyash ibn amr ibn al-mughira dan babban sani to yana daga cikin waɗanda suka musulunta tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga darul arqam yayi hijira zuwa habasha sannan ya dawo makka sannan yayi tafi hijira zuwa madina tare da sayyidina umar to sai abu jahal da al-harith suka zo suka zo madina suka ce masa mahaifiyarsa ta yi addu'a a ta rantsuwa cewa ba za ta shafa ba za ta shafa mai a gashinta ba ba za ta shiga inuwa ba har sai ta gan shi to sai tausayin ɗa ga uwa ya kama shi sai ya koma tare da su su ne suka kama shi suka ɗaure shi suka tsare shi a makka to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake taimasa addu'a kan Allah ya kubutar da shi daga hannun shi ya keɓance shi da yi masa addu'a shi kuwa salamata bin hisham shi kuma salamata ibn hisham ibn al-mughira ɗan baffan khalid ibn al-walid kuma ɗan uwan abu jahal ne ɗan uwan abu jahal ne da shi salamata bin hisham ibn al-mughira shi kuma Amur ibn hisham ibn al-mughira shi ma ya musulunta da daɗewa ya hijira zuwa habasha sannan ya dawo makka sai abu jahal dan uwansa ya kama shi ya tsaure shi yake dudukansa sannan ya hijira zuwa madina bayan yakin khandak har ya rasu bayan har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu daga baya shi kuma ya yi shahada a yakin ajinadin to shi ma abu jahal ya tsare shi yana dukansa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinke masa addu'a kan Allah ya kubutar da shi shi ku alwalid ibn alwalid shi kuma dan uwan Khalid ibn al-Walid al-Walid ibn ibn al-Walid ibn al-Mughira dukkanin su ɗan Banu mahzum ne dukkanin su ɗan Banu mahzum ne saboda wannan kabila ta shahara da adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai shi Abu Jahal Amr ibn Hisham ibn al-Mughira a cikin su akwai al-Walid ibn al-Mughira mahaifin Khalid ibn al-Walid wanda shine ma kusan babban kabilar dukkanin su sun shahara da adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi kuma addu'a yayi kuma addu'a mai gamewa ga dukkan mustaf'afi raunana wanda ya nuna cewar idan wajen addu'a za ka iya keɓance waɗansu ko da sun shiga cikin gamewar kowa da kowa ka keɓance su kamar alal misali kana so ka yi babu laifi iyayenka musulmi ne in kai addu'a li jami'i mautal musulmin ga dukkan waɗanda suka mutu cikin musulmi iyayenka kaga sun shiga ciki to amma babu laifi ka soma ma keɓance su ka ce Allah ka ji kan iyaye na sannan kuma da a muminai maza da mata kamar yadda aka ruwaito addu'ar annabi Ibrahim rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab ubangiji na ka gafarta min da iyaye na da kuma muminai ranar da ake tashi alhisab to kaga su suna daga cikin mustafafin amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya keɓance su da addu'a sannan yayi ma almustafafin kuma a cikin wannan akwai hujja ga malikiya da shafi'iya da suka ce za ka iya yin addu'a a cikin sallah da abin da yake ba lafazin alkur'ani ba ah, ah, imam abu hanifa ya ce ba za ka yi addu'a a cikin sallah ba sai da abin da yake lafazi na irin ayoyin alkur'ani amma ka ce za ka faɗo wani abu kamar ka ce allah ka ah, aikin da nake nema allah ka bani allah ka aura mun wance ko kuma Allah wane da nake neman sa nake mutuwar sa Allah ka aura min shi ba za ka faɗi wannan ba a wajen hanafiya saboda ka in za ku mazhabar hanafiya an muku hukumi amma malikiya da shafi'iya suka ce za ka yi su shine wannan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam har an batun sunan su yayi kuma ma a cikin sallah ma ta kunuti wanda yake bayyanawa sahabbai suke ji ba ma wanda yake to kaga min babu aula wanda za ka yi a koye ko idan a bayyana ma an yi domin babu aula in kai sujada ka faɗa ka roki Allah abinda kake nema shi yasa aka ruwaito urwata bin zubair yana roƙon Allah a cikin sallah hatta gishirin gidansa gishirin miyar gidansa yake roƙon Allah to wannan hadisi hujja ne ga malikiya da shafi'iyya saboda haka a mazhabar imam abu hanifa sun takura haka nan ma take riwaya a mazhabar imam ahmad shi ma yace sai dai kai addu'a da alqur'ani ko abin da ya kama da lafazin alqur'ani to sannan a cikin wannan hadisin akwai wato akwai shi ne addu'a da abin da ake cira daga cikin sunan mutum kaga kabilan gifar kaga an ciro ta daga gafara sai ce gifarun gafarallahu laha saboda su gifar sun musulunta kuma sun basi adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a da cewa Allah ya gafarta musu sa aslam su ma haka su kuma sun zauna sun yi zaman lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ba musulmi bane a lokacin sai ce aslam salama Allah Allah ya amintar da ita Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya ba su aminci to a cikin wannan aka ce akwai hujja ga cewar babu laifi a yi makafirai addu'a da abin da yake zai shiryar da su da saukar da alkhairi a gare su kuma kafiran da ba a yi musu addu'a eh, kafiran da ake musu mummunan addu'a su ne kafiran da suke keta martabar addini suke keta martabar musulmi kamar su waɗannan kafiran kufaru mudar Allahumma shdud wata'ataka ala mudar Allah ka tsananta uqubarka alwata'a wato damkarka da ka Allah ka tsananta ta ga mudar mudar su ne wato larabawan ƙuraish da wanda suke kewaye da su daga cikin zuriyar adnan wanda suke cikewa zuwa annabi isma'il to su ne mudar dama larabawa ka san su babba akwai mudar da rabi'a rabi'a sune yan najid su kuma mudar su ne na makka wa ma haulaha to kaga saboda yaƙinsu da kiyyasu ga addinin musulunci aka musu mummunan addu'a amma ka ga idan da ba sa gaba da addinin musulunci to ya halatta a yi musu kyakkyawar addu'a ta shirya kamar yadda tufail ibn amir addausi da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ka yi mummunan addu'a a kan ƙabilar daus saboda mutanensa ne yana ganin sun ƙi shiga musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai duk suna tsammanin zai musu mummunan addu'a sai ya ce Allahumma hadi dausan wa atibihim Allah ka shiri kabirar daus ka zo da su ka sanya su su kuma abin da ya faru kenan saboda haka a yanzu kada ku ji ana yin waɗanda aka ga kafirai ne amma ba su da tsananin adawa ga musulmi babu laifi a yi musu addu'a shirya Allah ka shirye su Allah ka shiryar da su su zo su yi ma addinin ka hidima wanda suke gaba da musulmi suke gaba da addinin musulunci su ne za a yi musu bakararar addu'a to kuma wannan sunna ne daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da su wato a a tare da su mutanen mubar waɗanda suke sun yi gaba da addinin musulunci kuma a cikin wannan hadisin نعم حديث مكرر حديث الذي بيو بايا نعم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة نعم قال حدثنا جرير جرير ابن عبد الحميد الضبي نعم عن منصور دقى منصور ابن المعتمر عن أبي الضحى دقى أبي الضحى مسلم ابن صبيح عن مسروق قال دقى مسروق ابن الأجدع أبو عائشة نعم kunna inda abdullah ce mun kasance wajen abdullah shine ibnu mas'ud na faqal sai ya ce. inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lamma ra'a min an-nasi adbara yayi cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da yaga juyawa juyawa baya daga mutane wato juyawa baya ga barin shiga addini qala sai yace allahumma sab'un ka sab'i ya allah ina roƙonka shekaru bakwai kamar shekaru bakwan annabi yusuf na'am fa akhadathum sanatun sai aka samu sai wato sanatun wato shekarar fari ta zo ta same su na'am hassat kullu shay hassat kullu shay wanda ta sanya kowane abu ya zamanto wato ya kashe saboda rashin ruwa wanda aka samu na'am hatta akalul julud hatta akalul julud har sai da suka rinka cin wato fatu wal maitata wal maita suka rinka cin mushe wal jiyaf wal jiyaf da kuma mushe dai na'am wa yanzuru ahaduhum ila as-samaa wa yanzuru ahaduhum dayan su sai kaga yana kallo zuwa ga sama fa yara dukhan sai ya rinka ganin hayaki min al-ju saboda yunwa fa atahu abu sufyan sai abu sufyan ya zo masa faƙala ya muhammad ya ce ya kai muhammad innaka ta'muru bi ta'atillah kai fa kana umarni da da'ar Allah wa bi silatir rahim da sada zumunta wa inna qaumaka qad halaku kuma mutananka kana gani sun halaka fad'u Allah lahu ka roƙa musu Allah qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala yace fartaqib yawma ta'ti as-sama'u yawma ta'ti as-sama'u ka saurara ka jira ranar da sama za ta zo da hayaki mabayyani ila qawlihi a'idun da kuma innakum a'idun inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun za mu yayi azabar an kadan kuma ku masu komawa ne yawma nabtishu al-batshata al-kubra to yawma nabtishu al-batshata al-kubra to ku saurara a ranar da za mu damka damka mafi girma falbatashatu yau mabadar to batashatul kubra din nan babbar damka ita ce ranar yakin badar na waƙad mazat waƙad mazat dukhan dukhan wal batsha wal lizan wa ruh cikin ayoyi mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alqur'ani ya ambace su ad-dukhan ya riga ya tafi shine wannan hayakin shine lokacin da aka yi musu tsananin fari mutum zai daga kansa sai ya rinka ganin hayaki wal batsha da kuma damkar yakin badar shine karkashe dukkan manyan quraishi da aka yi a lokacin yakin badar wallizam hakanan haka ma kuma al to wajen al nizam din shine ake saɓani wajen fassarar mai ake fasaufa yakunu nizama fasaufa yakunu nizama din nan aka ce shine a shine ibn al-arabi ce. أن المراد به الانتقام منهم بظهوره عليهم حتى يؤمنوا أو يهلكوا shine abin da ya samu lokacin fathu makka kenan intiqamin da Allah ya musu ko dai su imani ko kuma ba za a karbi komai ba a wajen su sai dai kisan sai dai a kashe su wa ayatul rum da kuma ayar rum ranar yakin wa yawma idin yafrahul mu'minin gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun to wannan ma ta tabbata wannan ma ta tabbata wato yakin galaba da aka samu akan rum ita ma ta tabbata saboda haka waɗannan ayoyi ibnu mas'ud ya ambace su to a shahid a cikin nan shine neman yayewar azaba cewa Abu Sufyan da ya ya yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana umarni da ɗa'ar Allah da sada zumunci kuma mutanenka sun halaka ka roƙa musu Allah to kaga wannan ya nuna sanin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da hatta kafirai suka da kuma kan cewar kafirai ma suna wato ya halatta wato kafirai su zo su yi istishfa'i su nemi ceto da musulmi kuma ai musu addu'a tunda sun zo sun nema annab sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu Allah shine Allah ya ce inna kashiful azabi qalila zamu yaye wannan azabar dan kadan innakum a'idun amma ku za ku dawo wato za ku dawo a cikin kafirci kaga tare da kafircin su sun san annabi sallallahu alaihi wasallam mujabud da'wa saboda haka ya nuna kan cewar a wato ana yin istisqa ana neman shayarwa neman yayewar halaka tunda lokacin ai fari ne suka roke suka roke shi musu addu'a kan Allah ya yaye to kaga wannan ai shine istisqa din ana cikin fari a yi addu'a kan Allah ya kawar da fari to suka nema mushirikai ne tun a maka tun kafin a in salatul istiska kuma aka yi saboda haka wannan ya nuna ɗaya daga cikin nau'in shi shine addu'a addu'a ba tare da sallah ba ba tare da hudubar juma'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan kuma wannan ya nuna kan cewar idan kafirai ma suka nemi ayi al-istisqa sai a yi. sai a yi shi ya sa nema imam malik da sauran malamai suka ce yayin da za a yi sallar roƙon ruwa babu laifi kafirai su ma su fita a yi roƙon ruwan da su sai dai za a ware musu gefe ne su je su yi nasu gefe ba ruwansu da musulmi ko ma ware musu rana za a yi su je su yi a rana ta daban duk biyun ya zo sai dai imam malik yana cewa kar a ware musu rana gara su yi tare karin an ware musu rana kaddara Allah ta zo ran da suka yi ran za a samu ruwan ran da musulmi suka yi ba a samu ruwan ba saboda ba ruwan Allah abinda Allah ya kaddaro shi zai yi eh. to wannan sai ya zama to fitina ga wasu ake ka gani mu mun yi ba a karba ba amma su sun yi an karba saboda haka watakila nasu shine daidai masu raunin imani masu raunin yaƙini shikenan sai abin ya zama fitina a gare su to kun ga fikihun irin su mali kenan suka ce saddan lizari'a kar a ba su rana ta daban su zo su haɗa su yi tare da musulmi tunda duk yan al'umma ne maslahan al'umma ake nema amma ka a ware musu rana da za su na'am na'am na'am waljiyar almaita ita ce wadda ta mutu yanzu jifa kuwa ita ce wadda yake dama da ɗaɗɗiyar wadda take ta riga ta daɗe a mace hmm. ita ce jifa na'am نعم باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا باب سؤال الناس الإمام استسقاء إذا قحطوا باب متاني ستنبي شوغبا كان ينيما مسرو كان يمسو الدعاء روكان روا yayin da suka fada cikin fari yayin da ruwa ya dauke musu alqahaf shine fari wato idan a idza ko kace qahafu ko kace quhitu duk ana faɗansa ana faɗansa mabni lil majhul idan wato suka shiga cikin halin fari na'am قال حدثنا عمرو بن علي ايه عمرو بن علي الفلاس نعم قال حدثنا ابو قتيبه ده ابو قتيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نعم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي نعم عن ابيه قال بابنسا قال يتي سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب ناجي ابن عمر ينا واتو جن واتر أبو طالب ينا جن واتن أبو طالب يتمثل ينا جا واتو بشيني هكي ين شعر تنبا يا أني شعر تنشيني هكي ميميتا وينا جنسا نعم وأبيض, وأبيض يستقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل نعم يتمي حتى كم فسكا فريق yusuf kalgamamu bi wajhihi ana neman shayarwar girgije da fuskarsa da alfarmarsa simalul yatama maishin marayu mai ba da kariya ga marayu ismatul lil aramili gatan zawarawa sallallahu alaihi wasallam wannan abiyat ne da abu talib yayi yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato suka taru suka ce sai suna neman haɗin kansa da haɗin kan ga baki ɗaya don a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wal ce farkon ta yake cewa walam ma ra'aytul qauma la wudda fihim wa qad qata'u kullal ura wal wasa'ili wa qad jaharuna bil adawati wal adha wa qad tawa'u amra al aduwi al muzayil a abd manaf antum khayru qaumikum fala tushriku fi amrikum kull waghili wato abiyat ne masu tsawo wanda ibn ishaq ya kawo su a cikin sirarsa ya ce yayin da na ga mutanen wato mutanen makka babu wata soyayya a cikin su tare da su sun yanke dukkan alaka da kuma dukkan abin da ya sa mu kuma sun bayyana mana adawa sun bayyana mana cuta kuma sun bi umarnin makiyi wanda yake nema ya kawo rarrabuwar kai to shine har inda yake cewa yake faɗan wannan baiti na yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abyada ai mai hasken fuska da ake neman shayarwar girgije girgije ya shayar da ruwa saboda shi timalul yatama at-timal shine al-kafi wal mu'in maishi shine mai isar ma marayu kuma mai taimakon su wato idan maraya ba shi da uba in ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake nema a cikin uba ya samu har da kari hmm. kuma ismatun lil aramili katanga mai ba da kariya ga mata waɗanda suke zawarawa al al'aramil jam'u armala amma armala yana zuwa ma da ma'anan alfaƙir wanda ba shi da wanda zai kula da shi cewa shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne gatan talakawa mm. yace ce ya luzu bihil hullaku min ali hashimi fahim inda indahu fi ni'matin wa fawazini shi ne wanda wanda suka shiga cikin halaka ta rashi da tsanani daga cikin banu hashim da si suke neman kariya da shi suke fakewa fahum inda hufi ni'matin wa fawadili su a wajensa suna cikin ni'ima suna cikin falala Abu Talib shine shugaban Banu Hashim a lokacin shi yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kirari a Banu Hashim babu kamar sa kuma Abu Talib fa yana a lokacin nan ba musulmi ba shi yasa waɗansu kamar 'yan shi'a saboda irin waɗannan ne in su karanta sai su ce ai abu talib ya musulunta su ba su yadda ba abu talib musulmi ne saboda irin waɗannan yabo da yake yi da ba da kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma al'amarin bayan da kake so ba ne hukuncin na Allah ne annab sallallahu alaihi wasallam gashi ya faɗa cewa bai faɗa haka ya mutu yace ka faɗi kalma ɗaya da zan maka hujja da ita a gaban Allah amma ƙarshen abin da yace yace yana kan addinin Abdul bai musulunta ba haka ya rasu Allah yace innaka la tahdi man ahbabta duk yadda za mu so Abu Talib ga kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake son sa ba duk inda mu so shi sai mu ce wato shi Allah ba a yi masa ya kamata a ce ai Allah ya kamata da a ce yanda yi haka to da shi ma ka kyale shi musulunta ina ba a yi ma Allah haka ba a tambayi sa kan me yasa yayi hmm? haka yayi kuma dole ka sallama ka rusuna ka yi kauya kar ka ce wani abu yanzu sai ka halaka wani kai wani Allah hmm. sai ka sallama ma sha'anin Allah amma a shahid ku duba ku ga yanda Abu Talib yake cewa ana neman shayarwar ruwa da shi sallallahu alaihi wasallam to menene shahid a cikin cewar a nemi mutane su nemi shayarwar ruwa daga shugaba ai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shugaba bane amma Abu Talib ya rera Abu Talib ya rera wannan wakar kuma Bukhari ya kawo me munasabar to munasabar za ta zo a riwaya ta biyu karanta ta وقال عمر بن جاء عمر حمزة عمر ابن حمزة يتي حدثنا سالم سالم شيني ابن عبد الله بن عمر نعم عن أبيه دقى ربما ذكرت قول الشاعر ونلوكتي سوديوة sai in tuna faɗin mawaƙi wa ana anzuru ila wajhin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam alhali ina kallon fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallam yastasqi yana neman a shayar da ruwa fama yanzilu hatta yajisha kullu mizabi ba zai sauko daga minbari ba har sai kowane indararo ya cika makil yana kwarara da ruwa daga kan minbari zai addu'a ba zai sauko daga minbari ba hawa uku ne face ruwan har ya sauko kowane indararo ya cika da ruwa وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمه للارامل sai in tuna wannan maganar ta Abu Talib wa huwa qawlu Abi Talib wa huwa Abi Talib qawlun Abi Talib ne to riwayar yadda a wato wannan shine ya bayyana shi to wannan riwayar al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa ya ruwaito hadisin Anas cewa wani mutum ba kauye ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ataina ka ma lana ba'irin ya'ittu wala sabiyun yaghib mun zo maka ba mu da wani raƙumi wanda yake kuka ba mu da wani yaro wanda yake bacci yana shari, wato saboda yunwa ka san kana shari an koshi kenan to ba mu da yaro ma da yake bacci yana shari, sannan sai ya karanta masa waka وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين, وأين فرار الناس إلا إلى الرسل بامد قوة بامد بامد وانا أبا أغريم إلا مغدزوا أغريك من ذا الله صلى الله عليه وسلم كنا إنا مغدر متعني سكي إنبا يزوا غمان زنيبا توسي النبي صلى الله عليه وسلم يتاشينا جن وتما يفنسا هل يهو كم منبري يتي اللهم اسقنا الله كشاهد دموروا أتكي ثم قال sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce laukana abu talibin hayyan laqarrat aynahu da abu talib yana da rai da idanunsu sun yi sanyi in ya ga wannan sannan yace man na qawluhu wa zai rera mana ƙaunin abu talib faqala aliyun sai faƙama ali sai sayyidina ali ya tashi faqala ya rasulullah كأنك أردت قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه الأبيض kamar dai kana nufin waɗannan baitocin ne shine ya tuna masa ya ambace su to kun ga shine shahid din cewa wannan hadisin ya nuna an zo wajensa sallallahu alaihi wasallam an nemi ya shayar da ruwa saboda haka ba wai istishhadi ake da maganar Abu Talib akan an nemi ya shayar da ruwa a lokacin shi a nemi shayar da ruwa a nemi wato daukewar fari daga gare shi a lokacin kuma shi ba shine shugaban al'umma ba a'a yayin da aka nemi yana matsayinsa na shugaban al'umma na shugaban al'umma a madina aka zo aka nemi ya addu'ar ɗaukewar fari shayar da fari sai aka samu a shine sai da yayi addu'ar shine yake cewa da abu talib yana da rai da wannan abin ya ƙayatar da shi ya faranta masa rai sai ce wa zai karanta mana wadannan wa zai ja mana waɗannan baitocin nasa shine sayyidina na ali ya tashi ya ja shi to kuma hadisin ibnu umar kun ga shi ma ya karfafa wannan shi ma yake cewa yakan ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai addu'ar roƙon ruwa ruwa ya sauka sai ya tuna wannan magana ta abu talib wanda yake sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita na'am قال حدثنا قال حدثنا الحسن بن محمد نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري نعم محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي نعم شيني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن عبد الله بن المثنى دقى ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس دقى أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قاحطوا استسقى بالأباس بن عبد المطلب يا كسنشي إذا سكي إن سكا شكا فري سيني مشاير دروا دا عباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوصل إليك بنبينا sai ya ce ya Allah mun kasance muna tawassuli wato muna neman kaiwa zuwa gare ka muna tsani zuwa gare ka da annabinmu fatasqina sai ka shayar da mu wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina yanzu mu muna yin tawassuli zuwa gare ka da babban annabinmu fasqina fasqina ka shayar da mu qala fa yusqa yace sai a shayar da su ruwa sai a shayar da su wato kunga kun ga a cikin wannan akwai istisqa'un nasi bil imam cewa wato sayyidina Umar kun ga a lokacin sa shine shugaba saboda haka yayi istisqa'i yayi istisqa'i bina'an akan neman mutane bal to ay riwayar ma kamar yadda al-Isma'ili ya ruwaito ta shine kanu idza qahu idza quhitu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam istasqaw bihi wani lokaci buhari yakan kawo hadisi wanda mahallin shahid baya cikin wanda ya kawo amma yana cikin wata riwaya ta wannan hadisi tunda kaga babu komai a cikin hadisin nan da ya nuna sun je sun ne an je an nemi shugaba ya istisqa'i ko an dai kan cewa kawai Umar yana istisqa'i amma an zo an nema yayi kaga babu wannan to shi kuma abinda Bukhari ya faɗa shine mutane su nemi shugaba yayi musu addu'ar istisqa'i to kaga za a iya cewa babu shahid anan to shahidin yana cikin riwayar Isma'ili yace in sun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi fari sai su nemi shayar da ruwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su nemi Allah ya shayar da su da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yastasqi lahum sai musu addu'ar istisqa'i fa yusqaw sai a shayar da su falamma kana fi imarati Umar yayin da wato sarautar sayyidina Umar tazo ya zama zamanto shine amirul mu'minin to sai suka zo suna istisqa'i da shi shine ya ambaci hadisin to shi sayyidina Umar idan aka fari sai yayi istisqa'i da Abbas wato yana fita kamar yadda riwayar ta zo a cikin Abdul wato zai zo yayi sallah a filin Idi shi sayyidina Umar sannan sai ya ce ma Abbas qum fastasqi Abbas tashi kai istisqa'i ya Abba sai ya ce mata ya tashi ya addu'ar istisqa'i sannan sai ya tashi yayi a sayyidina umar aka ce yana cewa allahumma allahumma inna kunna nastasqi kamar yadda yake a cikin wannan Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqiyana mun kasance muna neman ka shayar da mu ruwa da annabinmu sai ka shayar da mu to yanzu muna neman fari muna neman muna tawassuli gare ka da wato a baffan annabinmu sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan ya tabbatar da tawassuli da addu'a wato addu'ar annabi sallallahu addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda yake wannan bil ijma ana yi haka zalika bayan rasuwarsa ba su tawassuli da kabarinsa ba ba su tawassuli da zatinsa ba ba su yi tawassuli da alfarmarsa ba sai suka yi tawassuli da babbansa kan yi musu addu'a domin da kamar a ce addu'ar wato tawassuli bayan rasuwarsa bayan baya da rai za a yi tawassuli da kabarinsa da kabarinsa ko a yi tawassuli da sunansa da jahinsa alfarmarsa a wajen Allah jalla wa'ala da za a yi wannan tawassulin da sai na umar bai zo ya ce abbas ya musu addu'a ba amma sai ya tawassuli da Abbas saboda a cikin tawassuli da Abbas akwai ma'ana guda biyu ma'ana ta farko wato samun ladan sada zumuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sayyidina Umar yana cewa zumuncin man sada zumuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi min a waje yafi alheri a gare ni in yafi alheri a gare ni bisa sada na zumuncin saboda haka wannan aikin ibada ne na biyu wato tawassuli da addu'ar mutanen kirki waɗanda suke da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da matsayi a wajen Allah ballantana kuma in ta hada cewa bayan shi dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ne salihi ne daga cikin salihan bayi to kaga kamar shi Abbas ai an tabbatar da dangantakarsa an tabbatar da dangantakarsa haka duk wanda aka tabbatar da dangantakarsa ga annabi dangantakarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma salaharsa ana masa ana masa ana kyautata masa zaton cewa mutumin kirki ne to sai a yi wannan hadisi na sayyidina Umar ya nuna cewar za a yi tawassuli gare shi tace ma'anar ta biyu cewa wanda yake da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fatan ana kaunar samun ijabar addu'a ah, wato in aka nemi ya addu'a to an ruwaito cewar shi sayyidina abbas kamar yadda azubair ibn bakkar ya ambata da ya tashi zai yi addu'ar cewa Allahuma allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi dham wa lam yukshaf illa bi tauba wa qad tawajjaha alqawmu bi ilayka makani min nabiyyika wa hadhihi aydina ilayka bi dhunub wa nawasina ilayka bi tauba fasqina alghayb haka abbas aka ruwaito ya ce ya ce allah bala'i bai sauka ba sai saboda zunubi kuma yayewar bala'i bai zo ba sai ta hanyar tuba mutane sun fuskanto ni zuwa gare ka saboda matsayina a wajen annabinka to ga hannayenmu nan zuwa gare ka cike suke da zunubai ga makwarkwadinmu nan suna zuwa gare ka cike suke da neman tuba don haka ka shayar da mu ruwan sama nan, fa’ar hatis sama'u Mitlal jibal hatta hatta aqsabat al-ard wa an nas sai sama ta dare da ruwa kai ka ce ruwan saboda karfin saukansa da yawansa kamar duwa watsu ne suke sauka daga sama irin ruwan nan da za a ga gari yayi duhu ba za ka gama wato yadda ruwan yake sauka da ruhu kamar duwatsu ne suke saukowa har ƙasa ya zama kan cewa ta yi ni'ima mutane kuma suka rayu to za a gane daga fa'idar wannan kissar za mu gane cewar wato mustahabbi ne a rinka neman a yi tawassuli da wato mutanen kirki da addu'arsu mutanen kirki mutane masu alkhairi da mutanen gidan annabci mutanen gidan annab sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wannan hadisin akwai falalar sayyidina al-abbas haka zalika akwai falalar sayyidina umar da tawalu'unsa gashi sahabbai sun yi ijma'i suna cewa khairu hadhihi ummati ba'da nabiha abubakar thumma umar ko ba haka sayyidina ali yace ba wanda duk suka fa a cikin wannan al'umma bayan annabinta abubakar sannan umar kuma abbas yana ciki ba a kira shi ba to amma kaga saboda da tawali'u da ce shi ne zai yi addu'ar ba sai ya kaskantar da kansa yace ce gashi saboda dangantakarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma abbas akwai bayanin falalarsa yadda sayyidina umar ya gabatar da shi a cikin dukkan sahabbai saboda babu kamarsa ah, babu kamarsa a cikin sahabbai tunda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce babban mutum kamar mahaifinsa ne babban mutum kamar mahaifinsa ne to wanda ko yake da wannan matsayi ai ga babu kamarsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to raka wannan ya bayyana falalarsa to kun ga wannan ya tabbatar mana da alistisqa da addu'a ta salihan bayi wanda ake masa tsammanin salaha babu laifi yayin da ake neman shayar da wato janye fari a nemi shi yayi addu'a saboda kyautata zato tunda ba wanda ya san me waye mai matsayi a wajen Allah a wato sai Allah kuma tunda ba lallai ba ya zamanto shi wanda ake ganin shi za a sa a gaba limamin yi addu'ar a ce duk da ana kyautata masa zato ba wai lalle ya zamanto addu'ar sa ce sanadiyar karbuwa ba yi addu'ar wani ne wanda yake bai san komai ba ba shi da wata malinta amma Allah ya san abin da ke yasa a cikin zuciyarsa in aka yi addu'ar ya ce amin nan Allah don shi zai karba to kun kai ai ne fa'idar haɗuwar a haɗu ga baki ɗaya don baka san wanda in ya ce amin Allah zai karba ba kuma kamar yadda muka ambata a cikin abwabul witr muka ce abin hikimar da shari'a da sunna ta zo da yin addu'a da ta shafi al'umma a cikin kunuti ba a cikin sujada ba saboda a cikin sujada kowa shine zai amma a cikin kunuti idan aka yi duk an haɗu ana roƙon Allah abu ɗaya akwai wanda da amin ɗinsa Allah zai amsa addu'a ba a san shi ba kuma ko waɗansu ma waɗansu wata ma sama da mutum ɗaya to shine fa'idar da aka ce a rinka yin kunuti to shi yasa kun ga hatta a cikin wato istisqa sai a yi hatta a cikin sallar istisqa kamar yadda zamu gani ana iya sanya ta a cikin kunuti a cikin sallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in